Anani, anani, hani mori lalashewa. Yeah! Amma Allah ya ji kage Allah saki huda Allah ya ji. Hey! Assalamu alaikum. Allah ya saki huda. Nan fulani me ke faruwa kana kuka me ke faruwa? Allah ya ji ala Allah ya saki huda. Nan fulani ka ga me ke faruwa? Haba nan fulani. Ka ga me ke faruwa mana? Kai kai jama'a. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Allah su me ke faruwa ne? to samu dai wuri ka zauna dan fulani na yana kuka dan fulani ga ba sa abin da ke waruwa ba ka tambaye shi ko me ke faruwa dan fulani ne ke samuwa ne ka ga muna mana ka ga dan fulani ne ke faruwa shadu na ne ya mutu oh my god kuma a radu ba zan taba samun karsana mai haihuwa irin nasha ba